Tsanantar al'amuran tsaro a yankin da ake kira yankin iyaka uku wato wurin da Nishar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka matsala ce da kai tsaye ke shafar karamar hukumar laren jihar Tilaberi sakamakon yadda abin ke dabaibaye tafiyar harkokin jama'a na yau da kullum. Dalili kenan bayan nazarin halin da ake ciki shugabannin al'ummomin da abin ya shafa a ƙarshen taron da suka gudanar a yamai suka bullo da wasu sharorin da suke fatan ganin shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdulrahman chani da mukarrabansa na cnsp sun ɗauke su da muhimmanci labgata sidi sajid shine kakakin waɗannan shugabanni Nu ressortissants du département de Benchilari, sollicitant du CNSP la sécurisation des récoltes qui s'annonce bien ya ce mu mutanen bankilare muna kira ga cnsp ta ɗauki matakai don kare manoman da suka yi aiki a damanar bana da amfanin gonar da suka samu sannan muna buƙatar a buɗe makarantun da suka shafa shekaru da dama a rufe asibiti da aka gina tun 2016 ta taɓa aiki ba muna fatan za a buɗe ta daga yanzu. L'ouverture de l'hôpital de Bankilare. Kwamitin ya kuma buƙaci hukumomin CNSP su ɗauki wasu ƙarin matakai. Prendre toutes les mesures nécessaires pour le retour des populations déplacées internes muna kiran cnsp ta ɗauki matakai don mayar da dukkan 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwansu na asali a kuma tura ƙarin jami'an tsaron da za su ba su kariya su da dukiyoyinsu muna fatan za a ƙarfafa ayyukan sintiri a kowane lungu da saƙo na ƙananan hukumomin bankilare kokoro goruwal da tera tare da fatan ganin hukumomin na space sun shigar da jama'ar waɗannan ƙananan hukumomi a ayyukan yaƙi da ta'addanci ta hanyar baiwa matasan karkarar damar shiga aikin tsaron ƙasa. To kome masu sharhi ke cewa kan tasirin waɗannan shawarwari na al'ummomin karkarar bankilare? su Mummuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro. Tabbata ana ya a sa 'yan bankilare cikin harkar tsaro a horar da su eh, a kai su wani shiya ko sanamu ko abala ko can wani shiya yayin da ake iya ɗauka yan abala su ma da an kai maforo haka din akan cimban kilare za a iya samun tasiri da a ce a'a 'yan karkara ne an ka hora an kamar su nan cikin karkarin nan su sai su kawo kwanci hankali yau bankilare burtali ne na yan ta'adda daga na hammali suna shiga suna shiga burkina in an kasa soja cikin yankin ana iya a durkushe wannan abin. Kamar yadda abin yake a Mali da Burkina Faso, lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Nijar suka ayyana a jerin hujjojin kifar da gwamnatin farar kula a watan Yulin 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.